wanda ya zo daidai da 25 ga watan daya watan januwari shekara ta 2015 miladiya gama a wannan masallaci masallacin abi ubaida tamil jarrah wanda ke arkilla sakkwato inda muke gabatar da karatun musati sati a cikin littafin alibana an usul diyana na shekhu malami abul hassan al-ash'ari imam al-mutakallimin idan ana bai da karatun mun karasa babi na shida babi na biyar yau za mu tashi babi na shida insha Allah babi na biyar game da wanda ya gabata game da tabbacin da ke gare mu ko ku ittifakin da ke gare mu tsakaninmu da magabatanmu na cewa dukansu kaffa kulansu suna kan aƙidar cewa alkur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluqin malayin ambato mu wasu kaɗan daga cikin magabata daga cikin malaman hadisi malaman sunna don ka san ba kai kaɗai kake ba aƙida ce wadda lalle lalle biya ka kai ba kirkirawa ka kai ba addini na biya akai ba kirkirawa ba to ala halin wannan babu na shida ci gaba ne ga abin da muka ambata karatun da ya gabata cikin babi na uku na biyar din yayi magana kan tsakanin masu cewa alkur'anu makhalukun da masu cewa alkur'anu ghairu makhalukin inda aka tabbatar da Alƙur'anu ghairu makhluqin bal huwa kalamullahi ta'ala wannan aqida ta ahlus sunna aqida ɗan mu'tazilawa Alƙur'anu makhluqun ko to akwai aqidar ɗan baina baina ko kuma waɗanda su ba ba su cikin waɗancan ba su cikin waɗancan kasan kowane al'amari sai an sami na hikai to in akwai mina hikai cikin ita ku wannan matsala su ne waɗanga daga cewa mu ba mu cewa makhalukun kuma ba mu cewa gairu makhalukin alwaqifa su aka cewa alwaqifa haka aka ce musu bi ma'ana na waqafu bainal qawlayn dama akwai cikin mubtadi'a guda hudu na yan guda hudu na ko mu ce uku akwai waɗanda sarahatan qaulun wahidun alƙur'anu makhluqun bid'anci na akwai waɗanda ka ce a'a alƙur'anu la kulu makhluqun wa la naqulu innahu ghairu makhluqin suna zamu yau sannan akwai wanda ka cewa a'a lafzi bil qur'ani makhluqun wal qur'anu ghairu makhluqin karatun da nake in ce alhamdulillahi rabbil alamin shi an makhluqun amma shi qur'ani ba makhluqun bane wannan shi ma bid'a na babu wani abu wanda za a cewa haka illa tawassuli na zuwa ga ce ma alqur'ani makhluqun amma ana jin tsoro to waɗanga su aka ce ma alwaqifa mahatsaya baina baina wanda ka ce a lafzi bil qur'ani makhluqun walakin alqur'anu nafsuhu ghairu makhluqin su aka ce ma al-lafziyya su ma za su zo ina fata mu gane wannan lokaci ya dan canza a kula mun fara bakwai za mu kokari sai mu gade mun samu dan minti 40 zuwa 50 ta san mu zuwa a guda kamar da ne muka yi malamin muna karatu wancan satin na muwatta imam malikin malam isa ibrahim kaɗe shi koyaushe zai saboda lalura da ta samu shi malam mustapha na rashin lahiya bai jin daɗi ko da ke mun zo tare da shi ya dan ji sauki na zazzabi da sauransu amma dai bai iya jayici yana dan fama da dan jin jiki amma yana nan waje Allah shi bashi lafiya malam Isa zai ci gaba da ja insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الباب الثالث الكلام على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق جواب يقال لهم لما زعمتم ذلك وقلتموه فإن قالوا قلنا ذلك لأن الله لم يقل في كتابه إنه مخلوق ولا قاله رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليه المسلمون ولم يقل في كتابه ولم يقل في كتابه إنه غير مخلوق ولا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليه المسلمون فوقفنا لذلك ولم نقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق توجه أبونا يازو كمد دبارة كمد وايو شين عملت الباب السادس الكلام مقالة hilla kwata nazari kan alaman wa kafafin ƙur'ani aka wanda ya tsaya game da alƙur'ani wa qala yace la aqulu innahu makhluqun wa la aqulu innahu ghayru makhluqin ni ban cewa makhluqun na ban cewa ghayru makhluqin a dai batta haka nan jawab magana game da shi yuqalu lahum za a ce musu ta kwana lima lima za'amtum zalika saboda mi kuka ce haka kuka riya ga magana wa qultumuhu saboda mi ka faɗi haka ku ce ghairu makhluqin to fa in idan sun ka ce kulna zalika mun waɗi haka ne anna Allah saboda Allah lam ya fi kitabi cikin littafi ne babu inda yace innahu makhluqun qur'ani makhluqun na bai faɗi ba wala qala hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah babu inda yace qur'anu makhluqun wala ajma'a alaihi almuslim muslim basu ijma'i kan cewa qur'anu makhluqun ba ko ce haka ba kaulin ga shi yasa to babu cewa makhluqun tunda Allah bai ce makhluqun ba annabi bai ce makhluqun ba kuma ba a samu ijma'i an ka ce makhluqun ba sannan wala mai kulfi kitabihi innahu ghairu makhluq kuma cikin qur'ani Allah bai ce kuma ghairu makhluqin ba makhluqi bane wala qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haka ba wala ajma'a alaihi almuslimin muslimu fi ijma'i akan haka ba fa waqafna da zalika don haka sai muka tsaya tsaka saki walam naqulu ba mu cewa innahu makhluqun don Allah bai ce ba wala innahu ghairu makhluqin don shi ma Allah bai ce ba wai imanin na يقال لهم سيأتي مسو فهل قال الله عز وجل يقال لهم فهل قال الله عز وجل لكم في كتابه قفوا فيه ولا تقولوا إنه غير مخلوق وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن أن تقولوا إنه غير مخلوق وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه غير مخلوق shine bari abin mahaukaci da hauka ta yi sai a ce musu to mun ji yauwa dama dai sai abinda Allah ya ce ko aka yi ko kukun ka ce kuma sai abinda annabi ya ce kuma an kai jima'i tambaya fa hal qala Allahu azza wa jalla lakum fi kitabihi to Allah madaukakin sarki ya faɗa muku cikin Qur'anin sa inda ya ce ƙifu fihi ku tsaya kakku ce haka ku ce haka kakku ce mahalukun kakku ce gairu mahalukin ya faɗa muku to haka wani ƙauli wala ta kulu innahu gairu mahalukin kakku ce gairu mahalukin Allah ya ce haka bai ce ba wa qala lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ce tawaqqafu ku tsaya tsakatsaki tsaki an an ta kulu innahu ghairu mahluk kakku ce gairu makhlukin shi ma annabi ya ku tsaya tsakatsaki tsaki kakku ce makhluk kakku ce gairu makhlukin wa hal <clears throat> ajma'a almuslimuna musulmi sun yi ijima'i ala tawaqqufi akan tawaqqufi dukan su ijima'i sun kai tunda kun ce ba ku bi ijima'i tunda babu ijima'i da yace makhluqun sannan babu ijima'i da yace gairu makhluqin kuma ijima'i kuka son ku bi ɗaya daga cikin hujjoji guda uku ko qur'ani ko sunna ko ijima'i a cewa ku ba ku samu ba to tunda ba ku samu to kun samu ku tsaya al qur'ani innahu gairu makhluqin kun samu haka nan fa in qalu na'am in sun karunce idanu suka yaji suka ce na'am buhitu kunyata ka zama kunyata ba gaskiya na ba buhitu fa buhita ka kafara kasa idan ka aka kama hujja aka kama hujja kan rasa abin zakai to haukan da zakai ita abu buhutu ba buhutanu ba ehen bahuta ya buhutu buhutan mazari kenan fa buhita na fa buhita ka kafara sai ya kwasan harkar to yaji na taurin kaina su ce i i i tun babu ta an san taurin kaina saboda haka in sun ka ce i Allah ya ce haka to mun san ƙarya ta wa in qalu la in sun ka ce ba Allah ya ce haka ba qila lahum karaka Allah karanto fa in qalu na'am buhitu fa in qalu na'am buhitu wa in qalu la qila lahum fala taqifu an an taqulu ghayru makhluq بمثل الحجة التي بها ألزمتم أنفسكم التوقف فإن قالوا نعم إن سكت إيه الله يتشاكا تبهتوا قرياتا سكي سنكنيتا wayan kalula in sun ka ce a Allah bai ce ba gaskiya bai ce mu yi tawakkufi ba din kamar yadda bai ce makhluqun ba a ra'ayin mu kuma bai ce gairu makhluqun ba kuma bai ce mun ka to mu yi tawakkufi ba bai ce haka ba to in sun ka ce a kila lau sai a ce musu to fala taqifu an takunu gairu makhluqin kab ku tsaya ga cewa gairu makhluqin na ba ku iya kawo cewa shi qur'ani gairu makhluqin bi mithl hujjatil lati biha alzamtum anfusakum tawaqqufa da irin misali ba ku da wata hujja wadda za ta sa ku ce ma qur'ani makhalukun wadda ba ku ce ma za ku yi tawakkufi wadda ba ta tilasta ku ku ce mai makhalukun ko ba ta tilasta ku ce mai gairu makhalukun ma'ana in dai haka na hujja ku da kun ka ce ku yi tawakkufi inda ma za a bi da lallai to ku ce gairu makhalukin ko ku ce makhalukun ta hi ƙarhin hujja yadda ku ce a a tawakkufi kun gane abin da ka sun ce, mu ka'idance muna da ƙur'ani da hadisi da ijma'i da sun kace kalamun lahi to ce ko da babu sarahata an ka ce gairu makhalukin ko ba a ce ba cikin gairu makhalukin ce mai kalamun lahi a ɗauki kalamu sifa ta Allah a danganta shi ga Allah kuma an san Allah ba ba ne. kuma an san wa ma udifa wasifatu llahi ghairu gairu to cewa ka haka ya na qur'ani ghairu makhlukin ko to ma ji wannan bamu da nan bamu jaya nan to amma ce mai gairu makhlukin ko ko ce mai makhlukun hujja a wannan ta hi zahiri ta hi lizantarwa yayin da ku ce tawakkufi kuka nema wannan muka san mu ce da a ce kana bidat hujja to kan da ka samu hujjar da ka cewa ku yi tawakkufi la taqulu makhluqun wa la taqulu ghayru makhluqin to ka samu hujja ɗari ko dubu waɗanda sun ce gairu makhluqin an fahimci maganar shi na cewa in kalula in sun kace a qur'ani bai ce mana haka nan ba qila lahum sai a ce musu fala taqifu an an taqulu ghayru makhluqin kak ku tsaya daga cewa ku fasa cewa gairu makhluqin kak ku tsaya بمثل الحجة التي بها ألزمتم أنفسكم التوقف da misalin wagga hujja da kun kalizanta ma kanku tawakkufi to ita muna da hujjoji waɗanda ka kaure ta mahaucewa ku ce qur'anu ghairu makhluqin thumma yuqalu lahum thumma yuqalu lahum walima abaitum an yakuna fi kitabillahi ma yadullu ala anna alqur'ana gairu makhluq fa in qalu lam najidhu qila lahum ولم زعمتم أنكم إذا لم تجدوه في القرآن فليس موجودا فيه ثم إنا نوجدهم ذلك ونتلو عليهم الآيات التي احتججنا بها في كتابنا هذا واستدللنا على أن القرآن غير مخلوق كقوله عز وجل ألا له الخلق والأمر وكقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون waka ƙauli ƙullaukan albahru midadan li kalimati rabbi ƙullaukan albahru midadan li kalimati rabbi lanafida albahru ƙabila an tanfada kalimati rabbi walau jikna madada wa sa'ira mahta jajna fi dalika yi ƙala lahun sai a musu hujja ta biyu wali ma a baitun ku da aka tata kuna ɗazu ma dai mun biye mukuna. to yanzu bar mu ta mu dakata mu yi ta gaskiya jaya ta gaskiya dun mi kun ka kiyarda walima dan mi baitun kun ka kiyarda an ya kuna fi lahi ma yadullu ala an alquran makhluqun gairu makhluqin ya kasance cikin qur'ani akwai abin da ya nuna shi a qur'ani gairu makhluqin mista kun ka kiyarda kun ka ce babu ce muna kun ka ba ku cewa gairu makhluqin don Allah bai ce ba manzo Allah bai ce ba ijma'i bai zo ba ah, don mi kun ka ce haka mu gashi muna da shi cikin qur'ani kun ka ce babu to don mi za ku kuka kedda fa in kanu in sun ka ce abin da sa mun ka ce babu lam najid mu ba mu samu ba mun bida ba mu samu ba kila wata a ce musu aha to wale maza'amtun don mi kun ka ce annakum idza lam tajiduhu fil qur'ani ku in ba ku same cikin qur'ani ba fa laysa mawjudan fihi babu shi ku ce ba ku samu ba ku ce ba ku gani ba kwalcin ku ko ku rashin karatu ya hana ku gani amma ba ciya za ku yi babu ba an gane ai summa inna to mu yanzu tunda sun ce babu sun ka ce ko mu mun akwai ko to nujiduhum zalika bar mu samu musu shi bar mu ka musu mu ce musu ai akwai ci wanda kun kai babu to jahilci ɗaya na kun ka ce babu rashin sani na bari mu kamu muku mu muna da su to in sun ka ce ina suke wa natalu alaihimul ayati sai mu karanta musu ayoyin nan allati ihtajajna biha wanda muka kan hujja da su fi kitabina hada cikin littafin mu wannan ayoyin da muka wuce ai mun san su wastadalna wanda muka ka kama dalili da su ala anna alqur'ana ghayru makhluqin akan qur'ani ba makhluqi bane kamar da mai ayoyi ka kauli azza wa jalla ala lahul khalq wal amru mun karanto ta mun fassara ta khalqu Allah shi adda abu biyu din kuma biyu na babu wani abu duk abin da za ka duba a gani sai a cikin biyu din nan in mal amru wa in mal khalqu yawa Allah shi adda khalqu halitta halitta halittu gaba daya wal amu kuma shi adda command umurni magana da zai yi ko a bari to kaga al ashi al amu command din umurnin Allah ba cikin khalqu yake mun fassara musu wannan waka qawlihi kuma mun fassara musu ayat da kace inna ma qawluna li shay'in zancen mu ga abu idza aradnahu in mun ka so mu yi shi shi wannan abin an na ƙula lahu mu ce ma wannan abin kun zamo faya kune ya zo sai ya zamo ashe abin da aka sun a halitta shi aka ce ma kun ko ba haka ba ashe to kaga da kun aka ce mai wannan kaga ashe kun ba ta cikin ƙaunin kuma ga ya ce inna ma ƙaununa li shay'in ya bambanta ya ce ƙaunu ya ce shay'un shay'un shi an makhalukun ƙaunin shi an na kuma gairu makhalukin da shi aka unhwani ayi yi makhalukun fa kun laisa makhalukan walakin hulika bi kun kila gane mun fara musu wannan kun muka kafa kuma muka sake ce musu law kana al-bahru midada da duk gulaben duniya alif wa lam da sun ka shiga al-bahru lil umumina da kowane abin da aka ce ma gulbi mutlaƙin gulbi kowane iri na da duk sun kasance midada ruwan tawada ana rubutu da su can wata aya ce da duk itatuwa su ku an fere su an ka alƙalumma ana rubuta ayoyin Allah li kalimata ana rubuta kalmomi maganganun ubangiji lanafi da albaharu qabla an tanfada kalimatu rabbi da duk gulabe za su kare kamun kalimomin ubangiji ko ko da duk gulabe za su kare kalimomin ubangiji ba su kare ba ashe kaga kenan ba su kare kalimomin ubangiji ko to ka'ida kuma ta ba su yadda ga kowa kullu makhluqin falil duk abin da an dai ba kaluki na zai kare to me yasa kalimomin Allah ba su karewa don ba makalukai bane to duk sai mu rinka ba su danga ayoyi wayo wasairu mahtajanna fi zalika da duk sauran abin da muka kai hujja da su min ayil qur'ani na ayun alqur'ani ayi jami ayatuna ayatu an ka shahidu sai zan ayu ana irin jami wannan min ayil qur'ani ayun alqur'ani don mu ta jero musu su muna fasara musu wayu qalu lahum ويقال لهم يلزمكم أن تقفوا في كل ما اختلف الناس فيه ولا تقدموا في ذلك على قول فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل, إذا دل على صحتها دليل فلم لا تقولون إن القرآن غير مخلوق بالحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع ويقال لهم على يا يتشي تيمو تشي مسلم yalzamu a adalci a yanayi na kware ya lizimce ku an take fi kulle maktalafan nasu fihi ku tsaya ga abinda mutane sun kai sabani mun san da wannan akwai wannan kaida an yi sabani na kun babu mai hujja babu mai dalili babu wanda ya kawo aya ko ya kawo hadisi don mi duk bakan batan bakatantan na kowa kai to ya lizimce ku ku tsaya ko to shi ma in za ku tsayi wala ta mu fi zalika ala qaulin tsayawa ba ku kirkiro wani zance ba wala taqaddimu kakku gabatuwa fi zalika game da wannan ala kaulin akan wani zance tunda cewa ba mu ciya makhluqun ba mu ciya gairu makhluqin ko ko cewa innahu la naqulu makhluq wala gairu kullu gairu makhluq cewa haka kokarin a kirkiro wata hanya ta baina baina kila fahimta to kuma ana yin tawakkufi na ga duk abin da an ka samu sabani ba tare da hurta wata magana ba wadda ka nuna kocan kocan to alhali sai kun rasa kun rasa hujja amma shi kuma sabanin da an kai ba saɓani na ba irin sabanin da aka cewa babu hujja a saɓani na da yan gaskiya masu gaskiya da masu karyatar da gaskiya ɗaya kenan to fa in jaza ku in ya halatta gare ku an taqulu bi ba'd ta'awil na. in ya halatta cikin tawilin da musulmi kai ku faɗi wata magana ku ce bari ku zaɓa tunda ai cikin ƙauninku ko ko cikin ra'ayinku ko ko cikin aƙidarku akwai wasu ƙaunuka da kun ka faɗe su waɗanda ba su da asali kawai dai don wasu musulmi sun faɗi haka na kun ka waɗi ko to in ana zaɓe mutum a bashi zaɓe ya faɗi magana idan kuna faɗin ƙaunin wasu musulmi idan dalla ala sihhati hada dalilun in dai suna da dalili su waɗannan ɗaifa ta musulmi to falima la taquluna innal qur'ana ghayru makhluqin me yasa kun ka doka ra'ayin da ka cewa qur'ani ba makhluqun bane me yasa abin da yasa kuma mun ka ce me yasa ba ku dowan gaba dun shi ya taho bil hujaji da hujjoji allati zakarna ha wanda mun ka ambata fi kitabina hada cikin littafin wannan ibana قبل هذا الموضوع kamu mu kawo na mu ambaci hujjojin da kace alqur'anu ghayru makhluqin to in haddi ya kasance in an kai gardama wani yayi kai to ana ɗaukar ƙaunin wanda ya kaye ko to me yasa kun kaji ɗaukar ƙaunin mu na cewa alqur'anu ghairu makhluqin duk da ayoyin da muka kawo da hadisan da muka kawo tare da cewa abokan jaya mu ba su da hadisi ba su da aya sai ku sai madadin haka sai ku ɗauki wani zance wanda bai can bai can مسألة فإن قيل فإن قال قائل مسألة فإن قال قائل حدثونا أتقولون إن كلام الله في اللوح المحفوظ قيل له كذلك نقول لأن الله عز وجل قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو متلوم بالألسنة كما قال تعالى ولا تحرك به لسانك لتعجل به والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة محفوظ في صدورنا في الحقيقة متلو بألسنتنا في الحقيقة مسموع لنا في الحقيقة كما قال عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله مسألة وني الشبهة سكسن سكاو فإن قال قائل إن ما يمغنى دكتكين سيتشي من حديثونا قبامنا بارفوها للسنة a ne yanzu kuna cewa yanzu kuna da ƙarin halin ku ce inna lahi magana Allah wanda ba mahaluki ba sun lawhil mahfuz akwai cikin lawhil mahfuz lawhil mahfuz ai makhluki na ba lawhil mahfuz makhluki na yanzu kuna cewa ashe akwai wani mahalukun ya kwante ne ya tattauna magana Allah kuna cewa haka qila lahu sai a ce mashi kazalika naqulu eh muna cewa haka dalili da anna Allah azza wa jalla qala don shi Allah shi yace bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz Allah yace haka bal ka ga musu ya rasulullah huwa ka faɗa musu huwa shi wannan abin da kaka karanta musu mubtada'un Qur'anu shine alkur'ani qurani khabarun majidun mai girman daraja na'atun fi lauhin mahfuz sifa ce ta biyu ta mi ta qur'ani fi yana cikin lauhin wani allo mahfuzin tsararre tsararre lauhin mahfuz Allah shi ya ce mana qur'ani a cikin lauhin mahfuz shi yasa muna cewa haka nan mu ma kai bata isa mu tsaya nan ba fal qur'anu fil lauhil mahfuz bari mu sake nana ta ma akwai qur'ani cikin lauhil mahfuz kuma a lokaci guda wa huwa fi suduril ladina utul ilma shina cikin kirazan maharrata Alƙur'ani. wanda an kaba alqur'ani shina cikin sun harrace shi akwai cikin kirazan hafizai qala Allahu azza wa jalla shi Allah da kai ne faɗa mana haka bal ka ga musu ya rasulullah bal a'a ya rasulullah huwa ayatun shi qur'ani ayoyi na na ubangiji bayyanatun bayyanannu fi sudurin ladina utul ilma waɗanda Allah ya zuba ayon ya sa su suka suka zama tsararru ruhar da tattu cikin zukatan masu ilimi saboda haka ba mamaki na ba kalamun lahi wani abu wanda ab makhalukun shi kwantene ɗin kalamun lahi ba wata shubhata game da wannan ba an kabut wa huwa bari mu hada ma mu hada ma aqidan mu shi qur'ani mataluhun bil alsinati shi da kaka jin ana yi muna karatu da shi in ka ji an ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin qur'anin na shi na mataluhun bil alsina ana karatu ne da harshe قال الله تعالى الله شي da kai ne ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka annabi ba sai ka wahala kanka ba a faɗi ka faɗi kana motsa harshen ka in fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana eh kawai dai kai gum kai shiru kai saurare idan qur'ani nan jibril ya gama maka karatun alqur'ani kawai saurara shi da ji bi shi da saurare fattabi ƙur'ana, saurari karatu nai to kuma mu za mu bashi cikin zuciyarka baka mancewa sannan fassara ma kakka nemi fassara ga kowa summa inna alaina bayana mu za mu koma bayani ne saboda haka qur'ani a harshe a harshe wanda da mushima karatu a harshe akwai shi wal qur'anu kuma qur'ani maktubun shi na wanda an ka rubuta fi masahifina cikin takardun wanga da muka ce qur'ani in kaga wani abu da musulmi sun ka ce wanga shi a qur'ani to shi na maganar nan ta Allah shi a qur'ani fil haqiqa akan tabbas ba zato ba majazi ba ba majazina ba mahfuzun shine aka harda cewa fi suduna cikin kirazanmu fil haqiqa akan haqiqa ba majazi ba mataluwin shine abin karatu bi alsinata da harasanmu fil haqiqa haqiqa ba majazi ba masmu'un lana shine aka karantawa muna ji fil haqiqa ga haqiqa ba majazi ba kama ƙalal azza wa jalla kamar yadda Allah da kai ne ya ce ƙur'anin na ana ji ne wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah idan wanda daga cikin mushrikai ya nemi ya nemi kariya gare ka ya nemi malaba gare ka yace ya rasulullahi ni dai zanga da kuka ban gane ba to Allah sanaka a bani dama in zo in saurara don in ji in na gane in ban gane ba kuma in tayata annabi fa ajirhu ka yadda ya shigo ka ce ya to ya saurara ka bashi aminci ka bashi mafaka hatta yasma'a kalaman lahi har ya ji magana Allah to mina na Allah ka cewa kalamin lahi ba qur'anin gaba ne eh saboda haka duk waɗanda hujjoji muna da su a aqida mu alqur'ani haka yake matalun bil alsina mahfuzun fis suduri makatubun fil masahifi kuma dukkan su alal haqiqa ba majazi bane mas'alatun fa in kana مسألة فإن قال حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه قيل له القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى ولا يجوز أن يقال يلفظ به لأن القائل لا يجوز له أن يقول إنه كلام ملفوظ به لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من فمي معناه رميت بها وكلام الله عز وجل لا يقال يلفظ به وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم وزي ويزين ويزين بدعتهم وقولهم وقولهم بخلقه وقولهم بخلقه فدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق لأن القرآن بكلامه غير مخلوق بكامله بكامله غير مخلوق to ga wani abu don kuma har yanzu ta gama da can kulle ta an gama da yan wake ba an hujja shi da dalili an kwantar ma da hankali to ga asunan su kuma yanzu ba mina haccin za su ba ni za wai gibara za su kawai su aza kalimar kahirci ka haye kai da tumami baka san kahircin bane shi ne mi sai su ce a bamu da wani rigima muri abinda muka son mu ce ba wai shi qur'ani ba musu ina mun ka san qur'ani ina mun ka san hakikanin abin ga kai abinda muka son mu ce ma yanzu kai mu kai kai din ga ba makaluka kake ba makalukun ne kai magana gada hakai ka ce jiya ko shekaran jiya ko dazu ko yanzu ko na ta hikka sura ko na shiga masallaci ba magana ka ta ba magana ta ta magana ka ba makalukun bane a makalukun na tunda ni makalukun na to idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ya kenan shi magana wata kaji kaji kaji duk kawai shi bai son a zauna sai ya kama shubha sai ka koma tuna sai ka sai Allah ka bisa tunani to tun harko bari a dace bidi a tun asalinta ko ba haka ba eh yanzu an kace Allah ya tsare can wata kangolab ya fara balcin wuta ko wani abu in ana son duk a samu natsuwa sai a ji a yi a kashe mita can duk a toshe ta gaba ko ba haka sai hankali ya kwanta amma ka tsaya wani abu nan to ina jin sai kai ka inda ai sai aikin ya kwana sai a zai wuce wuri ko to tun asali biri ta an ka girka an ka azaka ce ma qur'ani lafzun yanzu shi aka san a agaje ka kakkace ma qur'ani lafzun tun harko kakkace ma qur'ani lafzun wannan haka bi an bid'a suka yi kamar yadda dabi'a su ta yahuda sun kai da muna karatu da wasu muna mun bijiro irin waɗannan irin kaulun lukka a karkashin watan aya da Allah ka cewa la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u ko ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina kafu ce sabbin magana cewa Allah madaukakin sarki da aqidarka da ayyukanka kai hatta da maganarka sai da ya gyaranta saboda ni saboda kakka kauce ma aqida kakka lalata aqidarka min haidu ya haitu la ta dari ta inda baka sani ba Allah ya hana jama'a ko ku sahabban manzo sallallahu su yi koyi da yahudu hatta da wajen salon magana saboda zai yawa salon magana ko ko magana su take tattare da shirka ba a sani ba ce musu da ra'ina kakku ce ra'ina kaka tuna da wannan don kalima ta mai harshen mu wannan dai ba ma sai mun ta ba an san wannan muka bi jiro irin wannan da aka cewa christianity ko ba haka ba kaga duk wannan kalmomi na dan da masu soke akida ko masu koko na danganta mu annabi Musa alaihi salam alaihi salam wani abu Allah madaukin sarki ya kira annabi Isa cikin kur'ani da suna Isa da su da kuma Masih duka ya ce musu Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam suna da yawa al-Masih yana da yawa innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wala taqu laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ce ma Allah ce ma annabi Isa al-Masih ko ko ce mai isa duka su tabbata cina cikin alkur'ani amma bayan annabi isa ya ga manzanci ne wanda addinin musulunci ya kawo irin addinin nan wanda annabawa da sun ka gabata duka shi sun kai ko ba haka ba duka gaba ɗaya musulunci inna dina inda Allah islam wa raditu lakum al-islam dina duk gaba ɗaya manzon sallallahu ya kare mana shari'a haka yace dukan mu annabawa da manzanni duk yan gida guda muke duk uban mu guda illa wajen mi wajen shara'i wajen shari'o'i muka dan samu bamban bambanci shari'a misali irin kila wancan azumi nai kwana 30 kaman mu kwana 30 ko 29 azumin annabi Musa yayi 40 ko arba'in ya yi azumin somu dawudu fa ya sumu yawan wa wai tsoro ko ba haka ba kuma ya kai kaga an samu dan wannan bambance bambance kila wata sallah guda gare gare ni ta hituwar sahi ko ko da rana komi mu ko sallah wasu hamsu gare mu akwai wafili kila wani bai da jima'a mu ko muna da jima'a wani bai da haji mu ko muna da haji wani bai da zakka mu ko muna da zakka duk da dai annabi Isa yana da zakka wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ko ba haka ba ashe annabi Isa addinin musulunci ya kawo to lokacin da ya wuce da ɗalibai ne waɗanda sun ka gani da wasu ƴan ƴan fojari wanda ba su koga annabi isa ba ko almajirai ne ba sani ba irin su bulus ko ba haka ba tare da su yohana da luka da mati ko mata uh, mati ko da yohana da luka suka taru suka barkace bible ko ko suka barkace a taura ko kuma ba ma sun ka barkace ta ba suka yi creating dinta da dan sauran yan abuwa da sun ka haje sun ka haje don babu ta rubuce bare a ce sun doka sun gyara ko ba haka ba sun dai dan harce abinda sun ka ce tare da yan umumuwan da sun ka tara wannan sai an ka ce mi an ka ce mi addinin wa addinin Isa sai sun ka danganta shi gaba Jesus Christ ko Jesus Christ Christ ko Christ sai sun ka danganta shi da Christianity kaga sun danganta ga larabci sai a ce Masihiyya an ka ɗauko sunan almasihu ibnu maryam sunan annabin allah aka ɗauko wannan bata aka ce masihiya ita ce addinin isa ko ba aka muka ta cewa ba hatta da cikin malamai ka sai ka je wani banda bai gane inda an kai ce addinin musulunci da addinin annabi isa da addinin annabi musa duk da yana mahaukaci kuma tafsiri ya kai wai har yana so ya kakkasa ma wai addinai da addinin annabi muhammadu da addinin annabi isa da addinin annabi musa kaga ya kawo cewa annan to kaga cewa masihiya ɗaya ta daga cikin kurakurai masu haɗari don ka danganta ma annabi isa alaihi salam wani addini wanda bai kusan da shi ba ka danganta ma addinin ka danganta ma annabi isa alaihi salam addinin bauta ma cross ko ba haka ba addinin da Allah bai sauka daga sama yana cikin akhta ko kalmomi masu haɗari sosai to haka na su ku waɗanga kamar irin a tafshiriya da aka gare mu cikin larabci a ta ce tafshiriya tafshiriya ko yan missionaries din na misali wanda kuma an hana wannan sai dai a ce musu nasuraniya ko ko nasara ala kullu halin waɗannan kalimomi, to haka sun ka same mu cikin addini sai aka yi sai aka yi ta wasu kalimomi cikin addini ko a danganta ma Allah ko a danganta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a danganta su ga musulunci kamar wada orientalist din nan ka ka ka adda wai eh, kitab din ko ko kalma din Muhammadanism ko wai suna ne addini Annabi Muhammadu muhammadanism kaga wannan ba ma ba wani abu na illa suka addinin na ko ba haka ba don annabi sallallahu alaihi shi da kai ne yana declaring cewa wanga addini ba shi kawo shi ba ko ba haka ba inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha a lokacin da suka ce muhammadani suna can duk irin waɗannan alkur'ani da kuma kalamun manzo duk ana danganta annabi muhammad ya ce ko ba haka ba wanda kuma suna cewa haka ba irin wanda mu muka nuhi ba in mun ka ce annabi ya ce dun mu in mun ka ce annabi ya ce muna nuhin sako na ya kawo muna daga Allah alhali su kuma sun ka ce annabi ko Muhammadu ya ce suna nuhin daga waje ne na shi kirkiro ina fatan mu gani to haka ma lafzu haka nan yake sai suka ɗauko uslubin azance Qur'an a ce alqur'an lafzun ko ko lafazna bil qur'an sai su ce to ka ce haka abinda kaka karatu shi an lafzu to shi muka ne mahalukun wanda yake tsane na zuwa ga a ce ma alkur'ani makhlukun mu karanta karatun mujiya mas'alatu fa in qala idan wani mai magana ce suna ku ba labari anil lafzi bil qur'ani game da hurta qur'ani karanta qur'ani in atari din qur'ani in hurta in faɗi kalmomin qur'ani kai taquluna fi mi an ra'ayinku mi za ku ce kila sai a ce musu guda ka ta kwantun harko kajiya alqur'ani yuqra'u fil haqiqati wa yutla qur'ani yuqra wa yutla karatu ne akai kuma tilawa ce akai a hakika don a qur'ani an ba shi qara'anahu a qur'ani an baci wa idza tutula alaihim an ambaci tilawa an ambaci qira'a to qur'ani in ma kace yuqra'u ko ma kace yutla ko ka ce ya ƙara alƙur'ana ko fulanun ya tala qura'ana ko ya taluu ƙur'an ya taluu ko ko ya tuli ko tala ya tuli in mutum guda na ai ya talu da haka ne can ta ko ba haka ya talu suhufan mutahhara su da yawa na wawul jama'a na mutum guda ya tala ya tli ko mhm to qur'ani sakwaratun mu fada matun harko qura wa yutla wala ya kun kunji ba baya halatta an yi kalu a ce yulfazu bihi an lafaza qur'ani ba ba haka aka cewa ba ba a cewa haka li'anna al-qa'ila saboda mai magana la ya juzu lahu bai halatta ya ce an ya kule ce inna innahu kalamun malfuzun bihi bai ya ce qur'ani kalamun malfuzun magana ce da an ka furzo kun san lafaza furzawa ina jin an san hausa eh furza na yi daidai ko abinda ka sa baki kila ka ji zahi ko ka ji wani abu ko ka ji wani abu da kai da shi a ce furzar sai ka furza ko ba haka ba shi amma nan malfuzun to qur'ani ba furza shi yi ba li anna al'araba duk larabawa idan kala qa'iluhu idan wani mai magana daga cikin su yace lafastu bil luqma na furzar da loma min fami gabaki na ma'anahu abin da yake nuna ramaitu biha na jiwa da ita ko wacce ya ya ka dan kuma kunu ka ƙone, ka furzar zubar shi kai ko eh to wa kalamullahi azza wa jalla magana Allah la yuqalu al fadli ba a ce an furzar da shi to cewa lafzu bil qur'ani makhluqun shi a kutun farko an aza kalimat an yi rashin ladabi da qur'ani ta hanyar an yi isti'malin wata kalima an samu qur'ani wanda Allah bai isti'malin ta ba daidai yake da ka kira Allah da wani suna wanda bai ba kai ne ba an fahimci wannan muna da awa na ka'ida ko asma'ullahi tawqifiyya ne sifatullahi tawqifiyya ne wanda baka rada ma ko ka zana ma Allah suna haka baka rada ko ka zama ka zana ma kalimar Allah ko magan Allah wani suna Allah dai la qara'a yake cewa duk inda ya cikin Qur'ani ko yake tala da duk juye juye da za'awa ƙara ko tala derivation na wanda aka yi ko yazo zo mafi ko ya zo ko ya amru amma babu inda ya ce lafazna kuma yana cikin qur'ani an gane wannan wa inna ma yuqalu ana ce ga qur'ani yuqra'u ko kace yuqra'u ana karanta shi wa ana tilawa tai wai kutabu kace ana rubuta shi wai yufaz ana hada shi wadannan kalmomi su aka samu qur'ani wa inna ma qala qaumun abinda yasa wasu mutane sun kace lafazna bil qur'ani mun sun kan handa kalimar lafzu li yusbitu dun su tabbata annahu makhluqun dibarata shi suka su ce makalukun to amma ba su ce bari su isti'malin wata kalima wadda tana dauke da kalimar halitta cikinta wani zayyinu bi da dun su kawata bid'arsu wa qawlihim bi khalqi su kawata zancen su na cewa makhluki na halitta shi an kai kalima wa qawlihim adafi na ga bid'atihim wa yuzayyinu wa yuzayyanu bi yuzayyinu bid'atahum wa qawlahum bi khalqihi su kawata bid'a su su kawata zancen su da cewa makhluqun na fadallasu sai suka yi dalilin kufurhum kahircin su an san tadalisi yawwa suka saka daya suka boye daidai alaman lam yaqif alama ana akan wanda bai tsaukan ma'anar ni Allah zuba bai san ma'anar ta ba sai ya ta kuri to falan ma wa kafina mu da Allah ya muna gidar dogo mun ka fahimci alama anahu ma'anarsu an karna qaulahum sai mun ka inkarin shi a ce haka mun Allah ya samu gano wala ya juzu an yukala baya halatta a ce inna shay'an min alqur'ani wani abu na alqur'ani ko menene ko menene na qur'ani ko lafazin ko shi ga qur'ani baya halatta a ce makhluqun li'anna alqur'ana saboda qur'ani bi kamilihi duka dinai ghairu makhluqin an gane wannan in munasaba ta ta samu wata rana don abin da yawa amma sai mun karanta wata kissa da mafi yawa wasu suka tadalisi da ita wai ana kuma suna jingina wannan magana ga amirul muminina fil hadisi imam al-bukhari ko an ta zan abin hatta da yan bid'a yau suna kokarin su yi hujja da ita kan soke wasu hadisai na cewa ni na cewa wai imam al-bukhari ya ce wai lafzi bil qur'ani makhluqun wa akira imam al-bukhari sun ka danganta ma imam al-bukhari kaziban zura. aka yi rubuce-rubucin ƙarya game da ita saboda mi saboda du'a danna sama imam al-bukhari haka magana take kullun nami na kowane wanda ya shahara sai an samu irin wannan sai ayi yi ƙoƙari a danna shi a ɓata shi ga wasu ayi yi mai ƙerin ƙarya a jingina mai ƙaryar da in ya ji ta babu wanda zai bai da wasu kalmomi na ƙaryata ta illa ya Allah ya isa duk duk bayanin zai bai yawa. kuma kowane magabaci ne wani mushtahidi ne an yi mai irin wannan hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam da an ka kasa babu wanda za a yi mai ai ai mai ga iyali ne ba an wa Aisha ƙarya ba hadithun ifku ba haka ba sai da ta tarrasa wanda za ta yi sai da ta mai ce to duk in Allah ai ka wanke ni Allah ɗaya ka wanke ni. babu hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kai ne tunda ba gaibi ya sani ba sai da abin ya dan so ya ɗarsa mai ga zuciya har yana ce mata Aisha ba ilaihina ba in ke ki tuba ma Allah wanda ya kai ce ma haka me ka me ka zato kenan yayi kusan yadda ko ba haka ba ta fashe da kuka tace in hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya kai ta ce haka to mi magana ka nunawa to sai Allah ya kawo wankin ta daga sama ayoyi alqur'ani to in har ita ana wa haka duk da ayi mata ita direct directly an kai mata amma annabi an kawo indirect ko ba haka ba kawai ba iya tasa mai kai tsaye sai an ka san mata to wannan ta sunnatul ta ashaddul bala'i ko al anbiya'u fal amsalu thumma al amsalu to duka magabata babu wani wanda ba a jingina mai wata ƙarya ko wata kazahi ko wata ne ba to amma alhamdulillah ah, idon Allah ba su kwana babu wata ƙarya da an ka jingina mu wani magabaci in yana da rai ya kare kai ne ko an kare shi ko bayan ko bayan ne an kare shi to Imam al-Bukhari an kare shi da wannan tun yana da rai waka taheta kuma ya ji shi ga kunne ne har da kuka yi. yana ce ma ɗalibi ne yana ce yanzu to sun ce na ce haka ya zan ce ina cewa ban ce ba suna cewa ƙarya ka kai ka ce ban ce ba ƙarya ka kai kaci to sahi din koda ya ce din wai muka din wai ko kaddara ya ce yace ya tuba ba shikenan ba to yana ta bai ce ba suna ta ƙarya ta ya ce kuma da ita yan bidiya suka ce kwanakin ba wani daga cikin wanda muke tare yana ce me yana magana da wani dan dai ga hinan dai dan dan dan bidiya shi bai kai ko ina ba amma kokarin ka ya soki Imam Bukhari wai me yake so tun da cikin hadisan cikin bukhari akwai hadisan da aka raji ga yan bid'a wai ce mai yayi to kuna mi hukuncin wanda yace lafzi bil qur'ani Ya yakan ce ma wannan ka san ku kai ahlus sunna kaurin wahidun don? wanda ce haka dan bid'a na ko ba haka ba yace to mi hukuncin ruwaya ga dan bid'a wanda yace lafzi bil qur'ani makhluqun me hukuncin ku faɗin magana ce ko hujja da hadisai ne imamul bukhari ya ce haka ka ji ga magana ga wanda da ji da ya faɗe ta ce ba shi ya faɗe ta ba jiyo jiyo ta yayi ko ba haka ba ga mallamai ne yan shi'a ko ina ne sai yan shi'a ba yawwa yan shi'a amma masu labewa da ɗariƙa su ne irin su abdul jabbar suna shi'a na amma suna labewa ga ɗariƙa to irin suna faɗan ga ɗan dumumuwa suna tsakurucin su sai a jefa ma yan magana kuma a gwada ma wuri sai kai ka rude ta kwana baka san wanda ya littafin ba sannan waye magana ko ba haka baka sani ba sai Allah su in munasaba ta kama amma dai na ba ku albishir cewa ko ko na ba da tun yanzu na faɗi cewa ƙarya ta an ka jingina ga Imam Bukhari ƙarya ta ba ta tabbata ba amma kasancewa ana yada ta ko da kila ma wani bai koji ta ba sai yanzu ko ba haka ba amma suna son su yi amfani da ita to don ka san haka nan don kakkaji tsoro kakka hirgita da an ce Imam al-Bukhari ayati lafzi bil Qur'ani mahalun ce ta karance da Allah ka ce ta masha Allah mu gane kenan mas'alatu مسألة إن قال قائل أليس قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قيل له الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم وقد قال الله تعالى لنبيه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قال الله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات فسمى الرسول ذكرا والرسول محدث وأيضا وأيضا فإن الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اتمعوه وهم يلعبون يخبر أنهم لا يأتيهم ذكر ذكر محدث إلا اتمعوه وهم يلعبون ولم يقل لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يكون القرآن محدثا ولو قال قائل ما يأتيهم رجل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه لم يوجب هذا القول أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا فكذلك القول فيما سألون عنه قالت الشبهة suka ɗan kawo wa ga mai ɗan rikon cewa wai ƙur'ani dai a kai shina da ɗan dai abin ce mai ƙur'ani kalamun lahi ba gairu ga wata kalima cikin ƙur'ani wadda ta nuna cewa kur'ani sabona in ko sabona ai kenan da wuri babu shi da babu shi yanzu ya samu to ina isa ne ku ce kuma kalamun lahi ko kuka ce gairu ai makhluqun na gashi aya ta ce makhluqun to shi na malaka kasin an bata aya fassara ma ita kuma abin ka daban mamaki saboda rashin karatu har garin ga wani ya kawo kan wagga aya yace muhdathin yace to wagga ita a gaskiyar cewa qur'ani makhluqun duk da yace ya ba mu cewa haka haka cewa wanda da bai cewa haka amma ga hujjata bai saboda zai ture ta ba Ni ita ma ta wai wai wai tun daga ta to yanzu malam zai mana wata fassara abul hasani al-ashari zai mana fassara duk da ne wannan fassara dai daita ta daga cikin ingantattun fassarorin da aka wa kalimati akwai fassara ta daban malam bai zo da ita ba amma bari mu karanta abin da shi yace yace mas'alatu in kana qa'ilun idan wani mai fada yace alaysa kad qala Allah ta'ala eh ashe Allah bai ce ba yana ce ma mutanen kafiran tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun imani Annabi kafiran Makka gashi Allah na zargin su yana nuna mutanen ba su son gaskiya saboda saboda gashi ma ya atihim min zikri babu wani abun da ka zo musu na wani tunatarwa na wani zikiru wani wa'azi min rabbihim daga ubangijin shi wa'azin yanzu daga ubangijin su muhdathin sabo kun ka ce kaga sabo sabo da jin ku an ce sabo ka san halitta shi an kai dole babu shi kalima muhdathin kuma kowa ya san hadasa ya hadusu ko hudusan ko aruwa ko man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu ahadatha kirkira ka da wani babu shi ko to waga kalima ita ashubhat ita ashubhat suka ce gashi babu abin da zai zo musu na wani zikirun sai sun ka ce zikirun anan zikirun qur'ani tunda ni tunda Allah shi yace inna nahnu nazzalna zikira. ya kan da zikiru a can nazzalna zikira ba qur'ani ba eh hadha zikirun mubarakun ba qur'ani ba to babu abin da ka zo musu min zikirin min rabbihim muhudatin wani zikiru ya zo musu ga ubangiji su zikiru din nan muhadatin sabo eh ka ji mahalukun ko yace illa sama'uhu face su kahiran sun saurari wannan sabon zikiri din sun saurare shi wahum alhali su yan abu ne suna wasa da shi suna dariya suna kikkira suna dokai shigantaka da suna dariya ko mi <clears throat> ka nunawa a zahiri ko ko mi ayat ta ka magana abin ayat ka magana babu wani abu wanda ka zo musu daga wajen Allah na zikiri Mu mu mu muhdathin wanda asabo face ya sun saurari ƙura suna izgili abin da ya kasu ya nuna kafirar maka izgili gare su kafirar maka ba mutane na da sun ka shirya makarɓar gaskiya ba a lokacin da duk addini ko ko aya ta sauka madadin ta ƙara musu iman sai ta ƙara musu wasa ta ƙara musu izgili to a cikin karkashin wannan sun kace to kun ji Allah ya sifanta kalimar zikru da muhdathin to bari mu saurari abu da Hasan al-Ash'ari ya fassara muhdathin anan duk da dai ba ita ce muka yawan fassarawa in muna tafsirai amma bari mu saurari shi me yace a muhdathin anan yace kila sai a ce musu ayya الذكر الذي عناه الله عز وجل أي ذكر دا الله كنهي عنان عنا نهي دقا يعني ko abinda Allah ka nuhi anan da ya ambaci kalimar zikiru laisa huwa alquran ba qur'ani ya kanuhi ba bal abinda ya kanuhi zikiru anan huwa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam magana annabi ya kanuhi shi Allah magana ta yi. wa wa'azihi da wa'azi na iyahum da ya kai musu an gane ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana magana ta shi ta yana tarkibin kalimomi ne yana santar da kai ne santar sun annabi nashi na makhalukun na ba qur'anin aka wuri na anan ba kila an fahimta duk mun san akwai hadisun akwai qur'anu qur'anun bi lafzihi wa ma'anahu shi ko hadisi bi ma'anahu duna lafzihi ko ba haka ba to yace nan abinda aka namu da sai magana annabi ba ƙur'ani ba wa qarqala Allah ta'ala nabi abinda yasa muka dauki kalmar zikiru muka ce ƙur'ani aka nuhi wa zakir Allah shi ce wa zakir ya rasulullah kai zikiru ashe kaga shi ka zikiru wa'azi kenan ko fa inna zikira tanfa'ul mu'minina tunatarwa wa'azin yana amfani da mu'mini to wannan zakir din nan to babu wa'azin da za ka yi sabo don ka ji ka kara musu gauni fa ta kirkita da dare suna izgiri wa kar qala Allah ta'ala Allah ya sake cewa kar anzalal kar anzalallahu ilaikum zikira. Allah ya saukar da zikiru gare ku mi zikiru sai badar yace rasulan manzo ashe zikiran dazu kamar ka ce mi an zikiru anan sai ce rasulan badalina ashe kaga ana kiran rasulu zikiru rasulan wato wani annabi ya talu alaikum ayatin lahi bayyanatin wanda zai karanta muku ayon Allah bayyanannu annabin aka nuhin zikiru at-talaq to kaga fassul miyar rasulu zikiran an kira annabi zikiru war rasulu to shi kuma kai ka da kan ka yadda annabi muhdasu A na shi ne makhlukun na babu wani mai annabi wanda ka zo musu face sun saurari annabin alhali suna izgili zikiru anan annabi an fahimta fassara da malam yi. wa aidan kuma fa inna Allah azza wa jalla ka saurara ka jiya Allah cewa yawa ma ya atihim saurari tarkibin ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abuna babu ba zai zo musu ba na wani zikiru wato annabi wanda ka zo musu daga wani manzo daga su kuma annabin nan muhdathin wani sabon annabi bayan wani ya wuce illa istama'uhu face sun saurari sabon annabin gade ya zo sun saurarai wahum yal'abuna alhali suna wasa saurara yokoberu Allah yana labarta annahum cewa su kafiran la ya'tihim dhikrun muhdathun babu wani zikirin sabo wanda zai zo musu annabi kenan illa sama'u fa ce sun saurare mu yarabuna ko walan kun saurara ba cewa yi ba la ya'tihim zikirin illa kana muhdathan ba haka yace ba ba ci ai babu zikirin da ka zo musu ba face zikirin nan ya zo halittacce halitta shi an kai ba cewa duk zikirin da ya zo halitta shi mun kai ba cewa duk zikirin da ya zo halitta wanda an ka halitta to kenan akwai zikirin da ba halitta ba kenan zikiri muhdathin annabi zikiri muhdathin magana annabi amma zikirin gairu muhdathin ba shi aka ne ba huwa alqur'ani an gane wannan ko to wa idza lam yaqul hadha kaga idan bai ce haka ba to lam yaju an yakuna alqur'anu muhdathan kaga ba shine tabbatar mana cewa ce qur'ani kaga shi an kai ba wanda hujja wanda aya waka da hujja ce kai walau kana qa'ilun bari mu ƙara fassara ma wata magana da mai magana ta yau da kullun yace ma ya atihim rajulun min at-tamimiyina yad'uhum ila al-haqqi illa aradu an yace kai mutane nan kangararura ba wani mutum daga cikin banu tamimin ɗan kabilar tamim wanda ka zo musu face in ya taho sai sun yi sun kau da kai gare ni ya ka da cewa babu wani dan tamimu wanda ka zo musu kamar yanzu ka ce babu wani bahaushe da zai musu magana ba ce sun yi taba tunai ko babu wani bahillaci zai musu ba ce sun yi taba tunai ko babu wani ibo ko bayarbe ba ce sun yi taba tunai mi ya ka nuna nuna ya kai duk wanda zai zo musu ibo na a'a duna ya kai duk wanda ya zo musu inda ibon na ko inda bahaushen na ko inda kaduna suna kauce mai to duk wanda ya zo musu inda annabi na sabo sai sun kishi kila fahimta Ya ce lam ju. wadda magana da an kai bai nuna hazar qaul wannan qauli bai nuna annahum la ya'tihim rajulun illa kana tamimiyan babu mai zo musu sai balu tamimin to fa kadhalika alqaul fi ma sa'aluna anhu haka nan magana mu zuwan wancan hadisi ko ku waccan aya ba yana nufin duk abin da zai zo ba mu muhdathin zai zo wannan fassara ɗaya daga cikin fassarori ko na cewa abin da azzikirin anan shine shine annabi ko kakkace ka ci karo da wata fassara sabanin haka duk gudata kuma duka gwargwado an ahalus sunna sun yi kokari su fassara wannan aya su nuna muhaddasan ba yana koma ga qur'ani ba in ka diba fassarori ibn kathir da su imamu sa'adi da sauransu sun ɗauki cewa zikirin anan i zikiri qur'ani an fahimta amma kalimar muhaddasan da suka ɗauka ba muhaddasan ga hitowa ga Allah ba ba muhaddasan na halitta ba sabo a wajensu sabo a wajensu bari in bada misali wanda misali nana yau kana dan makaranta ko ba haka ba kaddara ki da jami'a haka sai a ka muku sai a ka muku wani sabon malami amma farfesa na ko ba haka ba amma canjin aiki ya kawo shi nan prof na ya shigo aji ya zan sabo ya zan sabo sabo a sabo a ina a gare ka kai kila an gane kai gare ka yake sabo amma tsoho na a fagen ilimin ehem to babu wani zikiri babu wata aya za ta zo musu sabuwa a gare su wadda ba su san da ita ba face za su fara izgi sai sukan su sun kace muhadathun sabo a mai ji ba sabo a haƙiƙa ba an kula da fassara to za ku ji mafi yawan masu fassara ta ahlus sunna in dai na gane karatu haka bai fassara in dai na ba ko ya fassara haka ko ya fassara haka in kun gaje ko ya kama tantama ce to muhaddasin din ga to wakati la da jalutun akwai wanda haka shi to yana da matsala Allah sa samu gani a gurguje masalatu مسألة وإن سألونا عن قول الله عز وجل قرآنا عربيا قيل لهم الله عز وجل أنزله وليس مخلوقا فإن قالوا فقد قال الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد مخلوق قيل لهم الحديد جسم موات وليس يجب إذا وليس يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون جسما مواتا ولذلك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون مخلوقا وإن كان الحديد مخلوقا نعم وقوة الشفاتة أكد أن سوف أقوم كاوة كلمة الله وانتي أنزل إذا سوف أصلي سوليك سوليك يما يقوم أم قد بوچان توقوم سوليك وطا أي كلمة أنزل دا بابو شكينا كوبا هكوا في أنزل تو كلمة أنزل أنزل yadda Allah ya sanya ma anzala ita ya sanya ma wasu abubuwa anzala ita ko ba haka ba da Allah ruwa mina na makhluko ko gaira makhlukin to sai cewa anzalna samaa ashe ke kaga ana sa anzala ga makhluko abin suka sun ce ba hadidu karhe ba Allah ya ce wa anzalna alhadida ba to ai shi yace ma alqur'ani anzalna inna anzalnahu qur'anan arabiyyan shi na cewa in sa'aluna in suka tambaye mu kaga ahlus sunna Allah sai kai karatu a shi. ba ba haka ba in ba haka ba kawai bini bini ba shi shekaru a ta ai ta wurgi da kai na'am wa idza wa in sa'alna in sun ka tambaye mu an qaulin Allah azza wa jalla game da wanda Allah ya ce Qur'anin Arabiyyan mana ya kace ta wa anzalna anzalallahu Qur'anan Arabiyyan az-zumar kila haka take ko can farkon ta zo ta zumar akwai inna anzalna Qur'anan Arabiyyan akwai inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan kaza kaza kaza Qur'anan Arabiyyan qila lahu sai a ce musu Allahu azza Allahu azza wa jalla ku Allah mabuwayi daukaka anzalahu saukar da shi yayi walaysa makhluqan ba makhluqi bane da shi yayi ba shi amma ba ko ba ai anzala khalaqana take ba ko ba haka ba anzala babu abin da ya kani tashi daga nan a koma nan ko abu daga wuri kaza a koma kaza ba ta nuni kaunuhu makhluqan ba ta nuni kaunuhu kaunuhu ghairu makhluqin fa in qalu in sun ka ce a'a tana nunawa a'a fa malla tana nunawa an suna nuna makhluqun na abin da yasa muka ce tana nunawa fa qad qala Allah azza wa jalla Allah cewa yi wa anzalnal hadida kuma mun san hadidu makhluqun na mun saukar da karhi fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas ko ba haka ba karhi alhadida suratul hadidi to gashi Allah ya sanya ma alhadida kuma mun san makhluqun na ya samu anzalna ai kaga da abin da ya samu a zalla mun san makhluqun na wal hadidu makhluqu tunda hadidu makhluqun na kari qila law sai a ce musu kudakata bari a yi ta annabi ibrahim da namarudu ko ba haka ba tunda bai gane ba sai a yi gwari gwari sosai da yace ana uhiwa mito ko to aji magabar abu ga mai wani misali fa inna allaha yatibi shamsu bil mashriqi ko to kai ku fa ati biha bil ko to bari mu tsaya nan sai mu ce to bari mu ba ku wani misali ila lahun sai a ce musu ku dakata alhadidu jismun mawatun hadidu kana ya taba shi ko jismun na kana taba shi kuma mawatun bai da rai ko irin wangarai na numfashi bai da rai mawatun na jismun mawatun to walaysa yajibu idza kana alqur'anu munazzalan an yakuna jisman mawatan bai koyuwa ba dole bane tunda an saukatar ƙur'ani ya zan shi ma jismin mawatan nan duk in ku haka na sai mu ce taban mana qur'ani ko kaga baka ita ba shi ta yake nan bai zama jismin ba saboda haka shi hadidu jismin mawatan nan amma qur'ani ba jismin mawatan ba to wale zalika dun ku haka dun alqur'ani ba jismin na ba la yajibu idza kana alqur'ana munazzalan an na makhluqan baiwa don a ce qur'ani munazzalun saukakke na zan makhluki wa in kana alhadidu makhlukan ko da yake hadidu makhalukun na abin da ya kasan yace i kalima anzala ayi wa ita ga makhluki ko sai a ce amma kawai in fassara kai tsaye abin da ya kasan yace kila larabcin na ya dan tasarkiya abin da ya kasan yace i kalima anzala ita neutral ta an neutral ba ta nuni makhlukun ba ta nuni gairu makhlukin ana iya sa ta ga gairu makhluqin ana iya sa ta ga makhluqin ko kenan ba ita da ita muka fayyata cewa wanga makhluqin ko wanga makhluqin dami da shi wannan abin da aka magana kai ne in ya zama kana iya taba shi ko ka rika shi to kaga ya zama makhluqin idan baka iya taba shi ko ka rika shi kaga gairu makhluqin kila fahimta to a yayin da alhadidu ana iya taba shi ana iya ji ne to kaga makhluqun na to sai zan anzila tashi sai ta zan tana tana ishara ga cewa makhluqun na amma a yayin da qur'ani ba ya taba shi ba ya rika shi kaga gero makhluqun sai zan anzala ai mai unhani da ita ga wanda ba makhluqun ba amma ita anzala ita karan kanta ba ta fayyace mana makhluqun da gairi makhluqun sai wanda an kasa ta gare an fahimci wannan ehin la'alla ka ce ah, to ai ko kalamu ai ana iya ana iya ji don ba da lallai ba uku ba ba biyu dai na ba da rashin tabawa akwai ji akwai ɗanɗano ko ba haka ba to ai qur'ani ana iya ji ne ko ba haka ba yawwa sai mu ce ana iya jinai a lokacin da ya sauka a gare ka amma da lokacin da Allah ka magana kana jinai? ne kaga kenan bai zama khalukun ba to kun muna magana alqur'anu karamullahi ina fata mu fahimci wannan aljawabu جواب ويقال لهم قد أمرنا الله عز وجل أن نستعين به وهو غير مخلوق وأمر أن نستعين بكلمات الله التامة وإذا لم نؤمر أن نستعيد بمخلوق من المخلوقات وأمرنا أن نستعيد بكلام الله فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق. وقع حجة تهنكي. da Allah ba Allah a cikin hadisai da yawa da awi da yawa akwai umarni daga Allah na cewa mu roki Allah tsari bi kalimatin lahi ba a cikin ayoyi ba a'udhu bi kalimatin lahi mati ba Allah bai bai umarni ka nemi tsari da kalimatin lahi ba to Allah na umarni ka nemi tsari ga bahami ashe tun da yace ka nemi tsari bi kalimatin lahi kalimatin lahi gairu makhluka dun neman tsari ga makhluqo shirku kila fahimta shi na malan kasa ya ce mana mudi ba ku gani ya ce wayo ƙara lamun sai a ce musu kar a mara na Allahu azza wa Jan ubangiji maɗaukakin sarki ya umarce mu an da bihi mu nemi tsari da shi shi Allah ko mu ce shi Allah ya tsare mu wa huwa ghayru makhluqin ko shi Allah ba makhluqi na ban kowa yarda sannan wa amara na kuma ya umarce mu an da bi kalimatillahi tammati ya neme ya umurce mu nemi tsari da kalimomin Allah cikakku ko to wa idza lam nu'mar an nasta'iza bi makhluqi min makhluqati in har ya zan ba ba umurce mu mu nemi tsari da makhluqi ba ko ba haka wanda tunda shirka na wa amarna sannan kuma a lokaci guda Allah umurce mu an nasta'ida mu nemi tsari da kalamin Allah da magana Allah amma yace kan mu nemi tsari da wani makhluqi to fa qad wajaba anna kalam Allah makhluqin wannan ya tabbata cewa lahi gairu makhluq an fahimci wannan Allah saka kama da alkhairi karatu da ce za mu shiga babin da ya kone rigima istiwa illahi ala al'arshi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik